da babban bako da ya shigo cikin wannan hili shine vice president na biro national na kokowa ali dan malam a saurara makada a saurara makada a saurara makada alhamdu da madalla a saurara makada a saurara muna da babban bako da ya shigo shine ali dan malam shine vice president na kokowa na kasa baki daya premier vice president ne na biro na kokowa na ƙasa baki da ne alhaji ali da malam ga yanayi yana tare da tawaga shi ta tsohi yan kokowa su dauda abdu su alhaji sani mummuni su alhaji umar bindigau su isa dan gawaro su malam balamani da annan duk ɗaruwar shi baya za a kashi ya zama sannan mu ci gaba da wannan shiri na mu ta gargajiya na ɓarin da ɓangaren ta excellence alhaji balamani shi ne a ƙarƙashin shi a cikin jirgin